don shi ka saurara ɗaya in ya taba tattaunawa da wani sai ka nema ka ji ya yi tattauna da shi ya uslubinsa yake haka ake amma bai yiwa dan kana alu sunna kawai ka dogara cewa kana da gaskiya kowane irin aradu zaka iya tara akwai shubu har da in baka santa ba sabuwa ce ta taho to wahalar da kai za ta eh ta wannan maganan ma wanda ya fi fito da ita fili babu kamar al'imaman nawawi dan mutum ya faɗa ma wannan ka ce mai matsayin al'imaman nawawi a wajenka ya ce maka sufi ne sai ka ce to shi mai sa ka kyale shi ka yadda mutumin kirki ne tare da ya faɗa shi ya fi dan uwa mala alƙasin ya fara tattauna matsalar ina so in na samu lokaci zan tattauna matsalar matsala ce tana da faɗin gaske kuma tana da saukin fahimta amma dai a yadda gaskiyar magana wasu mutanenmu ke ta'amuli da nasoshin to ba haka ya kamata a mu'amalance su ba ina ganin yana nan a cikin sharhu sunna na al-imam al-barbahari ya faɗi cewa dukkan matsalar da magabata ba su tattauna ta ba to kama an ka zo bai kamata kamar yadda ita abin ta zama ita ce ajandarka ba hadisai ne guda biyu ɗaya a cikin muslim kuma duka hadisan a cikin muslim suke babu wanda ke shakka cewa hadisan ba su tabbata ba sun tabbata sai dai kuma inda ake samun matsala wajen fahimtar hadisan saboda a ka'ida ta usul fiqh dama muna da nassoshi guda biyu ne akwai nassin da yake wato qat'iyud dilala ne qat'iyus subut akwai nassin da yake kuma qat'iyud dilala ne amma zanniyus subut qat'iyus subut amma zanniyud dilala ne wani nassi ne qat'iyus subut qat'iyud dilala nassin da ya tabbata ba a shakka akan ingancin sa daga Allah ko annabi duk musulmin duniya sun yadda da wannan sannan kuma qat'iyud dilala sun yadda cewa ma'ana ɗaya yake da shi kamar yanzu muhammadu rasulullah ai ba a taɓa samun mutane na sabani ba cewa an yi sabani kaula ne ta raddudun wasu sun ce annabi ne wasu sun ce to al'amarin nan ne sai an duba ba taɓa samun wannan ba saboda natsin kata'iyu subut ne sannan kata'iyu dilala ne haka ne amma ka iya samun nassi ko a cikin qur'ani ne ya tabbata amma wajen fassara nassin malamai ba su ittifaki akan fassara ɗaya ba wani ya fahimci kaza wani ya fahimci me kaza akan nasin wani ya fahimci kaza akan nasin kuma nasi ɗaya ne ba sa musu akan nasin ya tabbata ko bai tabbata ba shi suke musu ba a'a inda nasin ya dosa ma'anarsa yanzu nan ne mahallin nizaɗin da aka hadisan ba a musu akan tabbatar su mahallin nizaɗin shine fahimtar hadisan ya yi kamata a fahimci hadisan nan ne kawai inda ainihin wato matsalar take sannan wanda yake so ya nemi adwa'ul bayan na shinkiki karkashin wa makon namu addibi na hatta wallahi ya yi dogon bayani a karshen matsalar sosai hadda ƙawa'in na usul fiƙi da komai da komai ya ce wannan nasi na inna abi wa abaka finnari in ma zai ɗabbaku sai dai ya ɗabbaku kan abu tun tunda shi ya rayu da annabin kuma an kira shi zuwa ga addini bai karɓa ba an fahimta yi Allah ya sa mu dace mu to yanzu kun ga a za su kawo ayar innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi sannan wa yaqtuluna an-nabiyina wa inna innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa suke kafirce ma ayoyin Allah ya yakfuruna ba fi'lun mudari bane ana kafirce ma ayoyin Allah yanzu ko ba ai to wa yaqtuluna an-nabiyina shi ma ba fi'lun mudari bane eh ba fi'lun sai sai yadda kai yadda ana kafirce ma ayoyin Allah to waye qatluna nabiyina wannan dalili ne akan annaba za su ci gaba da wanzu har za a ci gaba da kashe su Haka duka wannan tawili ne na banza an gani an sadda malamai suka ba su a nan wajen cewa innal ladina yakfuruna bi ayati llahi yana nan a sanamu sa na mudari'i amma wa yaqtuluna nabiyina madi mudari'i ne da ma'anar madi tun da jaza a lugha ta larabci madi ya zo da ma'anar mudari'i mudari'i zo da ma'anar me madi za a iya samun haka kala in inni abdullahi atani alkitaba atani ya bani littafi ba madi ba ne? amma lokacin da annabi isa ke magana akwai shaƙe da littafin injila a hannun shi kaga atani kitaba madi ne da ma'anar mudari Allah zai bani littafin injila nan gaba ɗaya nan sannan duk mutum ya gama wannan bayanan surutun banza da kawo ka'idoji ka tambayi cewa magabata wa yake da wannan fahimta ce akwai wani annabi da zai zo to yana ga ya fara tare ta to dole ne kan samu cikin magabata to da ya fara wannan ka san kai mara gaskiya ne rabu da shi ko kuwa eh hmm. Hmm. masajin suka ce to ai ina ganin mun yi munazara a kan matsalar kisan al'imamu husaini bayan sallah na san wasu sun samu wannan tattaunawa da aka yi kusan awa hudu muka yi baka samu ba? tattaunawa? a ya kamata ko da bai samu bai samu buga muka yi da shi a sosai a kan matsalar kisan husaini al-muharram din da ta wuce kafin ni akwai wani mutum yana zaune a abin nan eh, wannan kasar dubai muna ce masa a namanta sunansa mutum ne wanda yake masanin harka siyasar duniya kuma allah ya hore masa yadda ya iya larabci haka iya turanci eh, namanta sunansa bai ma kamata ma faɗi sunan tun da ana ɗauka to da ya ji tattaunawan ya yi mamaki kwaran gasken gaske kuma ya ce dama masanin addini ne ya ce wannan usulubin shi ya kamata a tafi a kan shi saboda mutanenmu hatta ahalus sunna wasu na da ƙaiƙayin cewa zidi yana da hannun gurin kisan hussein akwai wannan matsalar kuma yazidu duk da yana da nashi kusakuran da nashi matsalolin a matsayin shi na sarki amma huwa bari ya barranta bai da alaka da kisan da aka yi ma al’imamu Husaini da aka wannan littafin hukubatun min tarif na Usman al-Khamis zai taimaka ƙwarar gasken gaske wajen sanin matsaloli da dama da suke da alaka da ainihin wato a waɗannan matsaloli da suka faru daga bayan rasuwar annabi zuwa kisan al'imamu sai hijira shekara 61 a ɗan wannan datsin ne dama ɓannar da aka yi ma addini aka fahimta da haka mutanen da suka kama al'imam Hussein hannu da hannu suka kashe ne akwai sinanu bin Anas an naka'i, sannan akwai shamru bin Zuljushan wanda ya ji binci girman abin kuma shine Ubaidullah bin Ziyad wannan mutanen kuma duka a tarihi yan shi'a ne kware kuwa to nisa da matsalar shi yasa sai ka samu mutanen mu sun saboda haka ahli sunna kana ahli sunna dan shi'a zai ma tallar cewa ga wannan suka kashe Hussein Renin wayo ne ma wai Ubaydullah bin shi shine gwamna a lokacin su suka aika kuma daga ƙarshe kafin su kashe Hussein ya nemi su bashi zabi guda uku na ɗaya ko dai su bashi ya dawo majina ko su bashi ya wuce ya je bakin boda inda sojojin musulunci suke yaƙi tare da su ko su ba shi dama ya dawo ina ya dawo ya zo ya mai zidi mu baya suka ki yadda da kowane daga ciki saboda ai yanzu da ya zo ya mu zidi mu baya to duniya za ta yadda cewa zidi musulmi ne don ba yadda za a yi husaini mu baya ga arni to sai suka ɗauki wannan matakin da ya ne mutum da ya duba littafin hukubatun mini tarik ya yi dogon bayani akan wannan matsalar abubuwan da suka faru to wannan shine to sai me khataman nabiyina wa sayyidul mursalin shine shugabannin annabawa la yasifu imanu abdin imanin bawa bai cika bai inganta hatta yu'mina bi risalatihi sai ya yi imani da manzancin sa wa yashhadu bi nubuwwatihi sannan sai ya shaida da annabtarsa wala yuqda ba za a yi hukunci ba bainan nasi tsakanin mutane fil qiyamati alkiyama illa bi shafa'atihi sai da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yadkhulul jannata ummatun wata al'umma ba za ta shiga aljanna ba illa ba da dukhulu ummatihi sai al'umma sa ta fara shiga shine sa'ibu liwa'il hamdi ma abutun cuta ta godiya wal maqamil mahmud sannan da matsayi abin yabo akwai makamai guda biyu akwai kullahu to su kadai biyu suke da shi wattakadallahu ibrahima Ibrahim khalila to sannan akwai matsayi al-maqam al-mahmud to wannan kuma in ba annabi ba babu wanda yake da wannan matsayin a wajen Allah wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wal hawd sannan shi yake da tafki al-mawrud wanda ake gangarawa wa huwa imamun nabiyina shine shugaban annabawa wa khatibuhum sannan shine khatibun su wa sahibu shafa'atihim shine ma abutin ceton su kansu annabawa din ummatuhu al'ummarsa ita ce khairul umma, mafi ficiyar al'umma wa ashabuhu sahabbansa su khairul ashabil anbiya mafiya alherin sahabban annabawa wa afdalu ummatihi mafi ficin al'ummarsa shine abubakar na siddiqu abubakar siddiqu wannan in dai tsakanin ahli sunna ne babu saɓani in ka ji wani ya zo da riga sunna ya ce wani yana gaba da falala a cikin wannan al'ummar sama da abubakar to ka tabbatar ya sanya riga ta attashayyu ne da kuma riga ta akasin haka an gani amma in dai tsakanin ahli sunna ne ba a haɗa na abubakar da wani mutum wajen falala cikin wannan al'umma shi kanki saida alin ya faɗa haka ya tabbatar da haka kamar yadda za mu gani balma a cikin ƙurai shugabaki ɗaya ba a taɓa samun mutumin da ya sa sunansu a jere ba abubakar umar usman sai ali shi ya fara shi ya fara summa umaru sannan sai umar alfaruku faru summa usmanu zunnure ne sannan sai usmanu ma'abucin haske guda biyu saboda ya auri 'ya'yan annabi muhammad guda biyu summa aliyul murtada sannan sai aliyul murtada eh, radiyallahu anhu ma'ajima'ina. Allah ya ƙara musu yadda limara wa Abdullahi bin Umar saboda abinda Abdullahi ɗan Umar ya ruwaito ƙala yake cewa kunna mun kasance wa nabiyu hayyin annabi yana raye muna faɗa muna ce afdalu hadhihi al-umma ba'da ha Abubakar wanda yafi kowa cikin wannan al'ummar bayan annabinta shine Abubakar Fakhruddin Razi da ya zo karkashin illatan suruhu faqad nasarar Hullahu sai da ya kawo fuska wajen goma sha uku. cewa abubakar yana gaba da kuwa wajen falara hatta ibrahim ya fi alkawali a littafin safiriya da tafsir ya tabbatar da haka ba shi suka yi hijira tare da annaba ba shi suka yi kaza shi suka yi kaza sai dai kawo fuska sama da goma ce abubakar ya fi kowa summa umaru summa usmanu summa ali fa ya bulugu zalika wannan abin yakan je wa annabi fala yunkiruhu bai inkarin wannan amma daga baya an samu fahimta akan sayyidina Usman da sayyidi Ali a cikin magabata ko wanda suke ganin Ali ne na uku ko wanda suke ganin Ali um, Usman ne na uku wajen abin da ya shafi falala amma ba abin da ya shafi shugabanci ba an gane wasahatin ruwaya ruwaya ta inganta an ali daga ali annahu qala ya faɗa ya ce khairu hadhihi al-umma mafifice wannan al'umma ba da nabiha bayan annabinta shine abubakarin thumma umar yace walau tu da na ga dama sammaitu salisa da sai ambaci na uku warawa abu darda abu darda ya ruwaito anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi cewa ma tsala'ati shamsu rana bata bullo ba wala garabat bata je ta fadi ba ba'adan nabiyina wal mursalin bayan annabawa da manzannin Allah ala afdal min abubakarin akan wani mutum da yake da falala sama da abubakar sannan wa huwa a haƙƙu khalƙin lahi shi ne wanda ya fi cancanta cikin halittun Allah bil khilafati da khilafanci ba adin nabi bayan annabi li fadlihi da falar saboda falalarsa wa sabiqatihi da kuma sabiqar da yake da shi wajen shiga addini da falalar da yake da shi dan haka matsalar khilafanci in ahli suna zai tattauna da shi'a idan baka rushe khilafanci ba wallahi tallahi ba kai komai ba duk bala'in da ka sani na duniya to akan wannan khilafancin suka dora shi imamanci ho wulaya duk wayannan sunayen saboda rukunin ne min arkanul islam indahum sannan rukunin ne min arkanul dini indahu a wadansu an fahimta yi da haka wannan littafin hukubatun min tarik zai taimaka ya ɗauki shubuhohin musamman daga ƙarshe daga inda ya fara magana kan sahabbai shafi saba'in da wani abu ne na ƙirga akwai wasu 'yan uwa da suke so mu karanta daga nan zuwa ƙarshe shafi saba'in da wani abu akwai wani gidan rediyo da suke so za su ɗauki sunayin sa karatun in allah ya yarda ɗan yi ƙoƙari in na koma in samu lokaci ko bayan sallah ne mu fara karatun mu ga daga nan inda ya shafi shubuhohin da aka fi tattaunawa akan matsalin sahabbai da kuma matsalan khilafanci sai mu ba da amsa a kan shi in mutum zai karatu matsalolin shi'a abu ne da suke suna da sauƙi shubuhoyin amma dole sai idan mutum ya yi karatu ne sannan zai fahimci shubuhoyin suna da sauƙi an gane amma wannan littafin hukubatun minar tarih zai taimaka sana'a akwai littafin shi usman kamis da ya rubuta minar kalbi ilal kalbi sannan akwai littafin abdul husaini sharafuddin al-musawi muraja'at da yayi sai ya ya ɗauki littafin sai shi muraja'at alal muraja'at haka yi littafin to zai taimaka sannan akwai littafin shi da ya wanda ya hada littattafai guda hudu na tijjana samawu ya masa raddi yayin shi a hum sunna dan tunusiyan nan kasan dan iska ne bai da mutunci yayi fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamu yayi la akunanna ma as-sadiqin sannan yayi shi'ahum ahlus sunnah to sai Usman al-Khamil yazo ya hada littafan guda hudu sai ya masa raddi a littafi ɗaya sai ya sa masa suna kashfu jani an Muhammad Tijani Samawi sannan akwai littafi da wani malami ya rubuta ya fita daga shi'a ya sa masa suna lokacin da shi ya rubuta sun hata daitu shi kuma wancan malamin da ya fita daga shiya sai ya rubuta sun ma a basartul haƙiƙa ne kuma sai na ga haƙiƙa sana akwai littafin hadisu saƙalai to irin wa'annan amma a gidan sunna dukkan shibohin da za su kawo wajen ta halilin shibohin mutum idan yana da hadis sunna na ibn taimiyya ya huta wannan malamin ba zan iya tuna sunan shi ba eh, ko alguneman ne da ya zo ya karanta hajji suna daga bango zuwa bango mujalladi takwas zuwa tara to sai ya fahimci akwai maganganun da Ibn taymiya wanda ba su da alaka da shi'anci sai kawai ya ɗauko iya raddin da yama shi'a shi yasa littattafan shi suke da wahalar karatu saboda karatun ne akwai shi na tashin hankali idan ya kama wata matsalar to garin yin raddi sai ya fita daga raddin sai ya tafi can sannan sai ya dawo to in ya zo shi kuma da ya fita daga raddin ya shiga wani abu sai ya cire wannan abin da ya shiga sai ya tsaya sai ya mayar da shi mujalladi daya to mutum ya nemi mujalladi daya ya ishe shi to sannan Allah ya taimake mutum sai ya mallaki littattafan su shi'a din sannan ga wanda suke sauraron munazara su. akwai malamai a duniya irin su khalid al-wasabi wani dan Asiriya ne a dan yaman ne yana daga cikin wanda suke kokari kwaran gasken gaske sannan akwai adnan ur'ub adnan ur'ub waye ya san shi a nan wajen adnan ur'ub mai farin gemu wani dan siriya ne ga wanda suke jin larabci eh, bibiyar malaman yana da amfani ko ba kome mutum zai kara da abu biyu na farko zai sa mutum ya goge a wajen munazaratu don kana kallon yadda ake sannan akwai mamduhul harabi shi kuma dan madina ne sannan akwai yanzu wani matashi a duniya ana ce masa rami isa shi kuma ɗan misira ne na ga kwanan nan yi ma wani kata-kata dan nan yankin hmm? ina ne sa'ilul la'ad? nan ne ko to kwanan nan yana nan akan youtube din shi ya kira wani dan shi'a wanda ya je iran ya karatu ya mai kata-kata kwanan nan yana nan in kuka sara mai isa a da ku ganshi yana kokari kwaran gaske gaske to mutum yana bibiyar waɗannan littattafan da rudud da malamai suka yi sai kaga buhoyin suna da sauki tuni malamai sun riga sun yi aiki a kansu sai mai a ko dai za ku ci abinci amma ka bari sakatare a ƙarasa karatun nan eh an gani to sannan sai me a wa taqdimun nabiyyi lahu fi ssalati saboda gabatarwa da annabi yayi sallah ala jami'i sahaba akan dukkan sahabbai kafin annabi ya bar duniya wajen kwana sama da goma sai da na bakar shi yake wa mutane limanci da haka matsalar khilafanci an kasu gida biyu akan ta a sunna akwai wanda suke gani nassi ne direct annabi ya nada abubakar akwai wanda suke gani a'a ba direct bane indirect ne ta yadda da abubuwan da yake yi sai ja baya sai sa abubakar ta yadda yana nuna ma al'umma ran da babu shi ga makwabin shi dan akwai matar da ta zo tana masa tambaya ce ta udi na je ki dawo to ce in na je na dawo ban same ka ba tana nufin an jikto maka da mutuwa za a yi yace mata ki samu abubakar an fahimta yi to wannan yana nan wa ijma'i sahaba da kuma ijma'in da sahabbai suka yi ala taqdimi akan gabatar da shi mubaya'atihi da kuma bai su masu bai'a walakin walam yakun Allah Allah bai kasance ba li yajma'ahum Allah zai tara sahabbai ala dalalatin akan bata ba zai taba yiwa ba thumma min ba'dihi umaru sannan bayan sa akwai Umar li fadlihi da falalasa sannan wa ahadi abi bakar da kuma wasiyar da abubakar ya ilaihi zuwa gare shi yasa suka ce dan me yasa wai idan ba a nadawa shi sai na abubakar ya nada ba nadi yayi ba kai tsaye tare da shawaran wasu sahabbai littafin addoktor aliyu Sallabi da ya sira na Sayyidina Abubakar ya kawo kisar yadda abin ya faru kafin sirina Umar ya shawara a na Abubakar ya zartar a matsayin wasiya sai da ya tattauna da wasu sahabbai shawara da su ya kuke gani suka ba da shawarwarinsu sannan ya ce sai da na'umar ya tsaya a makofin shi idan baya nan sun ma a usmanu da taklimi shura saboda gabatarwar mutanen shura da gare shi sun ma ali sannan sai ali da fadlihi saboda falalarsa wa ijma'i ahli asarihi da ijma'in mutanen zamaninsa alaihi gare shi wa ha'ula il khulafa'ur rashiduna su wa'annan ne kalifofi shi da yu al mahadiyuna masu shiryarwa allazina qala rasulullahi fi wanda annabi ya faɗa yace alaikum bi sunnati ina muku umarni da ku rike sunnata wa sunnati al-khulafa ar-rashidin da kuma sunnan khalifofi shiryu al-mahdiyina masu shira min ba'di bana addu alaiha bin nawadir ku rike ita sunnan da kokin ku wa qala annabi ya faɗa yace al-khilafatu min ba'di 30 sana khilafanci bayana shekara 30 ne fa kana khila akhiruha khilafata ali an gane ƙarshen khilafancin an gane sai ya zamanto Ali bin Abi Talib to wannan na daga cikin shubhar da shi ake kawowa cewa ai mu ba mu da kalifofin nan so suke da su an gane an fahimta ai to nan yana nufin wa'annan guda hudun da eh khulafa'ur rashidun da aka ai su ne suka fi shahara a wajen saboda wancan hadisin da ya zo a Bukhari da Muslim annabi ya ce la yazalu a hazal amur azizan na alaman man nawa'ahu amma wallahu 12 khalifan Matuƙar khalifofi guda goma sha biyu suke mulki sannan ya ce dukkansu daga shawa ne ta sai su ce maka aiku ba ku da guda goma sha biyu kowa ya sani kwalafa duna suke sannan wasu hadisan sun zo bayan wannan mulki bayan wannan khilafanci sun mata kunun mulkan sannan sai ta zama tomi mulki sai sai ba khalifanci ba an gani to tunda annabi ya faɗa a can ya ce isna ashar khalifan ai ba mushkila sai a dauki wannan lafazin a dauki wannan lafazin mulki ne don masu mulkin ne sannan khilafanci ne mai ma'anan khalifa shine wanda in ya tafi wani zai zai tsaya a makofin shi a bayan shi kuma yanzu ba kai shugabanci ba ta za ce kai khalifa ne yanzu duk ɗaliban malam bubakar goma duk wanda bai hau kujerar shi ba ba za a ce masa khalifan malam bubakar goma a sultan bello ko za a faɗa masa bai yiwuwa to wanda da yake bibiyar karatuttukan ma akwai khalifofin guda goma sha biyu a neman littafin sawa'iqil muhura kafin radda ala ahalin al-bid'ah wa zandaka na ibn hadar alhaitam ya kawo su duka guda goma sha biyu khalifofin sannan annabi labari yake bayarwa ko umarni ne ko hani labari ne in annabi labari ya bari ya ce za a yi to sai sun da haka na farko ali bin abi talib na biyu a abubakar umar usman ali ba hudu ba sai hassan shine na biyar ko sai mu'awai shine nawa na shida to sai yazidu malamai sun yi sabani akan yazidu in wani ya ce maka to an yi sabani sai ka ce kuma ai kun yi sabani sabanin da ke kan khalifanci akan matsalar shi'a da imamansu ya ninka sabanin da ke sunna ya kai dubu ya kai dubu dan akwai shi'ar da su abdullahi dan abbas abbas suka dauka dan yafi kusanci da annabi sama da ali bin abi talib suna nan su jarudiya su nesiriya su bala'i ga sanan duka haka suka tafi da haka na karshen shine umar dan abdulaziz cikin mutanen nan guda goma sha biyu dan mutum ya nemi kar wani zai ce maka ai babu akwai na sha faɗarsa a karatattukan mu a baya ta wayannan khalifofin guda goma sha biyu da annabi ya faɗa gayar kuma abinda annabi ke nuna in su suke shugabanci to addinin musulunci zai zama yana da yana da ƙarfi ne an fahimta ai wa qala wa nashhadu za mu zamu shaida ga goma ko biljannati da aljanna kama shahida lahum annabi kamar yadda annabi ya shaida gare su fa qala yace abubakar fil filjanna wa umar filjanna wa Usmanu filjanna wa ali filjanna wa talha filjanna. والزبير في الجنة وسعد بي في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن أوف في الجنة وأبو أبلت بن الدراح في الجنة wannan duka wa kullu man shahida lahu an-nabiyyu bil jannati duk wanda annabi ya shaida gare shi da aljanna to shahidna lahu biha mu ma za mu masa shaida da aljanna fa qawlihi kaman faɗa da yace al-hasan wal husayn sayyida shabab ahli al-janna da al-imam hasan da al-imam husayn sune shugaban samarin mai gidan aljanna to ba suna nan da yawa wayannan mutum goma wayannan mutum biyu akwai kuma ɗaiɗaiku yan badar yan aljanna ne yan bai ata ridwan yan aljanna ne yan kaza yan aljanna ne suna nan banda ɗaiɗaiku da annabi ke musu bishara da aljanna cewa to saboda haka malamai suka ce ana gane dan aljanna ta fuska guda biyu ne in ma bil wasfi ko bil ta'ayi bil wasfi bilwasfi yanzu cikin suratul mu'min a farko ba ya faɗi kada filahul mu'minuna ba alladina hum fi salatihim khashi'un da ya gama faɗa sifofin ya je ƙarshe ya ce ula'ika humul warisuna alladina yarisuna alfirdausa hum fiha to wannan sifa ne ba dole ba ne dan mutum yana yin wayannan ayyukan in ya mutu kuma kai mai yanke ce dan aljanna ne yayi sifa an samu sifar aiki irin nawa na yan aljanna to sai kuma ta'ayi ne a kira sunan mutum a ce na ɗan aljanna ne to ba wanda yake da ikon yi wannan in ba annaba ba sallallahu shi yasa ma ga ka abu bin malik lokacin da maganan kubuta sa yazo ai kun ga da yazo wajen annabi sai da ya tambaye shi yace daga wajen ka ne ko daga wajen Allah ne saboda ya san in annabi ne ya karba Allah bai karba ba to akwai matsala sai da annabi ya ce masa a'a ba daga guri na bane daga wajen Allah ne haka ya faɗa masa to shi yasa wa qawlihi li sabit bin qais innahu min ahli janna ya fada wala najizimu ba ma yin yanki li ahadin ga wani mutum min ahli alqiblati daga wanda suke kallon alqibla bi jannatin wala nari mu ce wala dan aljanna ne ko dan wuta ne ba ma yi ahli sunna ba sai di yadda ko muke da kyakkyawan zato akan ka yanzu ba dama wani ya fito ya ce malam bubakar kuma dan aljanna ne duk wanda ya faɗa haka a da'irar sunna yayi guluwi dan ba nassin da Allah ya faɗa haka annabi ya tabbatar ko akwai yanzu malam jafar ya mutu akan addini malam albani ya mutu ban da iko yanzu ce na rintsi da Allah malam jafar dan aljanna ne wa yake da iko babu baka da iko ka zo ka ce malam albani dan aljanna ne sai dai kyawun zato kawai sau da ba wahayi da ya ta'ayi ne gaya abin da ya mutu akan gisifa ne ya mutu a yanayi na aiki irin da yan aljanna amma Allah bai turo wahayi ba aka kira sunan shi aka ce dan aljanna babu amma kaga su yan bid'a raba aljanna wajen su yana da sauki eh? aljanna ba ya ce to nan sun samu nan kuma su jira sai shekara mai zuwa ya ce wai abin rabo ne rabo ne to ba a yi da haka shi yasa in mutum Allah bai azarta shi da fahimta sunna ba to haka zai ya cikin dimuwa illa man jazama lahu rasul sai wanda annabi yanke gare shi lakin sai lakin na sai dai mu narju lil muhsini muna kikkiawan zato ga mutumin da ya mutu yana kikkiawan aiki wa khafu alal musi muna din tsoron ukuba ga wanda ya mutu yana mummunan aiki mutum ya mutu yana zana shan giya tata luwadi amma musulmi ne dan wuta ne wallahi kace to ina din tsoron ya mutu hali mana kyau kada Allah ya masa ukuba za a yi masa ukuba tabbas kace wallahi baka sani ba ba shi kenan ba mutum ya mutu a yanayi mai kyau dan aljanna ne a eh, a'a mai kake ina kyautata ta wallahi ya dace a wajen Allah saboda yanayin da ya mutu amma tabbas ne a'a babu saboda wancan hadisi na innamal a'malu binniyati shi yake aiki yana daga cikin hukuncin da malamai suka gina akan shi shine abu ɗaya in ya faru zamu iya gane amma ɗaya hukuncinsa sai an je lahira menene aikin zahiri wanda ya khalafa ma sunnar annabi in mutum ya afili zamu iya gane ka zo kai sallah ba daidai ba ta saba makaranta wa annabi zamu iya fahimta amma ka zo kai sallah ka tashi dan Allah kai sallan nan ko ba dan Allah kai ba babu wani mahaluki da yake da ittila'i da zai iya sun kai a zuciyarka kai hukunci su kuma wayancin da aka turo aka ce wani dan aljanna ne wani wani wani wanda ya san abin da ke cikin